gane ko thumma utiya bi salisati sai aka zo da wata gawa ta uku fa kalu suka ce salli alaihi yi masa sallah ya ma'aikin Allah kala sai annabi ce hal taraka shay'an shin ya bar wani abu kalu la suka ce a kala hal alaihi dainun shin akwai bashi a kansa kalu salasata dananir suka ce eh akwai dinari guda uku ana bin sa bashi kala sai annabi ce sallu ala sahibikum ku ku yi masa sallah kana rajulun min al-ansar yuqalu lahu abu qatada sai wani mutum cikin mutanen madina ana kiransa abu qatada sai yace salli alaihi ya rasulullah wa alayya dainuhu yi masa sallah ya ma'aikin Allah bashin na ji na gani zan biya masa fa sallallahu alaihi sai annabi ya masa sallah kun ga jerin wannan hadisi na nuna mana ga wani an kawo da bashi akan sa annabi ya yi masa sallah ga wani an kawo da bashi akan sa annabi ya ki har sai da wani ce zai biya wannan sai nuna abin da muke son mu tabbatar kenan almadinu tajuzu salatu alayhi yani laysa wajibatin wala muharramatin wa innama tajuzu as-salatu alayhi jaza laka an tusalli alayhi wa jaza laka an la tusalli alayhi kun bayyana da kyau mutumin da ya mutu da bashi akai ya halatta kai masa sallah ya halatta kai masa ga shi an kawo wani annabi yayi an kawo wani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da ake nufi mutumin da yake da halin zai biya bai biya ba ko da ka san za a samu karin bayani a gaba akhrajahu al-bukhari wannan hadisi imam bukari bukhari ne ya rawaito shi ahmad da imam ahmad bin hanbal wa ziyadatu lahu kuma wannan ziyada ta imam ahmad dan hanbal ce wa rawa minhu an-nasa'i imam an-nasa'i ya wannan hadisi shi ma al-qissa as-salisa qissa ta uku ta cikin hadisin imam an-nasa'i ya rawaito ta hadisi na biyu an abi da an karbo hadisi daga abu da shine ne abu qatada can da ya biya bashin can menene sunan sa dan alkunya ce wannan ya shara da alkunya sa kenan da yawanci mutane sun san abu da sun san abu hurairah sun san sauran sahabbai da suka da suke da waɗannan sunaye wanda ake irin sa alkunya amma sunan sa al-haris ibn rabi'i al-haris ibn rabi'i wannan shine ake kiransa da suna farisu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gwanin mahaya doki cikin sahabban annabi kenan dan annabi na cewa khairu fursani na abu qatada wa khairu rajjalati na salmatu bin al-aqwa in dai wajen farmaki ne akai farmaki akan doki gwanin cikin mu shine abu qatada al-ansari inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace wajen kai hari a kasa sojojin kasa ba na sama ba gwanin cikin mu shine salmatu bin al-aqwa wanda ya rubuta hadisin da ya gabata abu qatada al-ansari an karbo daga Abu da na kissa ta salisa kamar wannan kissa ta uku ta wanda aka zo za a biya shi Abu Qatada ya biya ke kenan fi hadisi Salama ibn al-Akwa wato wanda ya gabata cikin hadisin Salama ibn al-Akwa wa ruwiya allazi qablahu kuma an ruwaito hadisin da yake kafin sa wa fihi amma a ciki ga abinda yake cewa karin bayani kenan a wannan riwaya lokacin da aka kawo mutumin annabi ce hal alaihi dainun aka ce eh akwai bashi akan sa yake sallu ala sahibikum sai abu katada ce a ra'aita in kabaitu anhu a tusalli alaihi a ra'aita lafazin a ra'aita ana amfani da shi ne ba ka kallon ɗaiɗaikun ma'anar kalmomin domin ra'aita ka gani a ra'aita shin ka gani ma'anar wannan jumla gaba ɗaya ta a ra'aita akhbirni ba ni labari an gane ko a ra'aita bi ma'ana akhbirni ba ni labari in kabaitu anhu in har na biya masa bashin nan a tusalli alaihi za ka yi masa sallah ya ma'aikin Allah kala sai annabi ta in qadaita anhu bil wafa'i sallaitu alaihi in ka biya bashin nan bil wafa'i tif tif ba rigi ba kari sallaitu alaihi zan masa sallah kada ana bin sa dubu uku ka bayar da dubu biyu sai ka biya bil wafa'i ciko tsaf ka cika babu wani abin da ya rage in kai haka to zan masa sallah qala yace fa zahaba abu qatada fa qara anhu sai abu da ya tafi je biya wannan mutum bashi fa kala yace awafaita ma alaihi annabi yace shin ka gama biyan abin da ke kansa kala na'am yace eh na gama biya ya makin Allah fa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa salla alaihi sai annabi ya kira jama'a ya zo yawa wannan mutum sallah أخرجه النسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه وأحمد والسياق له وإسناده صحيح على شرط مسلم wannan hadisi ingantacce ne bisa ga sharadin imam muslim wa laysa indal akharina zahabu abi qatadata wa wafa'uhu lid-dayn thumma salatu nabi sallallahu alaihi wannan siyaki wanda muka ce na imamu ahmad ne kuma akan sharadin muslim yake sauran marwaita hadisi ba su ruwaito ba cewa wato zahabu abi katada abi katada ya tafi wa wafa'uhu ya biya liddaini ga wannan bashi salatu masalatun nabi sallallahu alaihi kawai sai suka ce sai annabi ya biya bashi ba sai ba su ruwaito abu katada ya tafi ya biya bashi sai suka rawaito kawai daga lokacin da Abu Qatada yace zan biya sai annabi ce to a zo a yi sallah to kaga karin fa'idan da ke cikin ruwayin Imam Ahmad wanda sauran malaman hadisi ba su rawaito ba shine ya ba mu fa'idar cewa lalle annabi bai sallan nan ba har sai da Abu Bakar ya je gama biyan bashin nan kuma da ya dawo ya tambaye shi a wafaita anhu ka biya sannan ce eh sannan ya masa sallah kun gane ko hadisi na uku an رضي الله anhu an karɓo hadisi daga Jabir ɗan Abdullahi nahwaha kwatankwacin wannan kisa ta Abu Qatada wa zada fi sai dai abinda Jabir ya ƙara a cikin ƙarshen ruwayansa wanda babu a cikin ruwayan Abu Qatada menene ƙarin da yazo falamma fataha Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallam yayin da Allah ya yi buɗe ga annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ma'ana annabi rinka fita koki yana cin garuruwa ana samun ganima ana karban jizya a hannun ahli kitabi daular musulunci ta samu kuɗi shine falamma fataha Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam kala sai annabi ce ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi aini ne mafi dacewa in kula da kowane mamuni fiye da kulawarsa da kansa sallallahu alaihi wasallam kulawar da zaka yi wa kanka annabi ya fi yi wa kanka gata fiye da kanka ana aula bi kulli mu'minin min nafsi sai ce faman taraka dainan dukkan wanda ya bar bashi a kansa fa alayya qada'uhu to biyan bashin a zawuri na karba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa man taraka malan wanda ko ya mutu ya bar dukiya fa li warasatihi wadannan a baiwa magadansa amma in ana bin sa bashi to zuwan biya in ya bari kuma to aje abai magadansa yusikum Allahu fi auladikum gwamnatin da tafi kowace adalci kenan a ban kasa falamma fata Allah yayin da Allah ya budi ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu nan yanzu nawa kai buɗe mafi karancin buɗi da aka samu wanda kila shine duniya ta ji banda buɗe buɗen da duniya bata ji ba shine lokacin rikicin tekun bata an yi buɗi gagari ne amma wa aka biya wa baki a biya wanda aka ciwo da sunan mu da cewa mu ne muka yarda ba amma ba biya ba ba wanda yake da cikin gida ba wallahi ba abin da ke tabbatar da kowace irin gwamnati a banka sai adalci da haka shekul islam ibn taymiya ke cewa ko kafiri yayi adalci sai Allah ya taimake shi a duniyance amma mun musulunci mutum in yi zalunci sai wallahi Allah ba zai ba shi nasara ba ta fuskar mulki ba sinadarin tsayar da mulki shine adalci adalci kuma shine sanya ba inda ya dace duk wanda ya barna a yi masa horon da ya dace da shi ba tare da zuba da kusancinsa ko nesancinsa ba duk wanda ya sa a yi masa abu a yi masa sai dan an samu buɗi so ake kenan kowa ya ji wannan hadisi rawahu abu daud wa nasa'i imam abu daud da nasa'i suka rawaito shi bi sanadin sahihin da sanadi ingantacce ala shartu shaykhain bisa ga sharadin bukhari da muslim wa lahu tariqun ukhra an jabir bi ziyaratin ukhra kuma wannan hadisi yana da wata hanya daban ita ma daga jabir tare da wani dadi da aka samu a cikin waccan hanya wa ta kaddama kuma hadisin ya riga ya gabata a shafi na 18 wannan hadisi na uku kenan kan maganar halaccin yiwa mamaci wato ainihin sallah idan akwai baki a kansa hadisi na hudu an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yu'ta bir rajuli al mayyit alaihi ad-dain annabi sallallahu alaihi wasallam akan zo masa da mutum matacce ga fashi akan kansa fa yas'alu sai annabi ya tambaya hal taraka lidainihi min qada'in shin wannan bashi da ake binsa ya bar abin da za a biya masa ko da shi fa in hadaka annahu taraka wafa'an idan ya tabbata cewa mutum ya bar abin da za a biya masa bashi salla alaihi sai annabi ya masa sallah wa illa fala in ko ba haka ba to ba hakan ba <laughs> ma'ana in bai bar abin da za a biya masa bashi ba to shi ma annabi ba zai masa sallah ba dadin larabci kenan wa illa fala ai wafa'an fala yusalli sallallahu alaihi wa illa fala qala abu hurairah yace idan abu hurairah yace da cewa qala sai annabi yace sallu ala sahibikum ku je ku wa dan uwanku sallah falamma fataha alaihi futuha yayin da Allah ya masa bude wurare daban-daban daular musulunci ta yalwata ta sami kudaden shiga ta hanyar jizya da sauran hanyoyi qala sai annabi yace ana aula bil mu'minina min anfusihim to ni ne na fi cancantar kulawa da kowane mumini fiye da kawunan su fi dunya wal akhirati anan duniya da kuma lahira ikra'u in shi'tum in ma ga dama karanta da aya nan annabiyyu aula bil min wa وأولو الأرهام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا كان ذلك في الكتاب مسطورا هكا يا كسن شيء اللتافي مسطورا أربوتي أبن سكرتاوا وانا اللتافي لو المحفوظ faman tuwfiya wa alaihi dainun wanda duk ya mutu akwai bashi a kansa walam yatruk wafa'an bai bar abin biya ba wafa'u anan ana nufin abin biya ma yuwaffa bihi dainu abinda ake biyan bashi da shine shine alwafa'u wanda ya mutu da bashi kansa bai bar abin biya ba fa alayya qada'uhu to lalle bashin na kaina wa man taraka malan wanda ko ya bar dukiya a gidansa fa huwa li to wannan dukiya ta magadansa ce ba ta wace ba wannan hadisi bukhari ya rawaito haka muslim ya rawaito haka imam an-nasa'i da ibnu majah wa tayalisi wa ahmad wa siyaq li muslim wa ziyadatan li bukhari wa li ahmad al-ula minhuma wa akhraj minhuma huwa min kalami min kalamihi sallallahu alaihi wasallam at-tirmidhi wa sahahahu abin da yake cikin na maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba karin bayani da aka samu daga wajen marwayin hadisi ba to abu hurairah to wannan shi ma imamun da tilmizi ya rawaito shi wa sahahahu kuma ya inganta shi wa darimi da imamu darimi wa bayanisi da abu dawud a bayanisi wa ahmad da imamu ahmad a lambobin da aka ambata bina na hawihi kwatan kwatan sa wa huwa riwayatu muslimin hadisi ne wanda yake riwayar muslim wa kadal bukhari haka kuma bukhari da alfazin mutaqariba da lafuzza makusanta juna min turuqin kathiratin ta hanyoyi daban-daban ana abi huraira daga abu huraira وقال qala بكر abu ya faɗa wannan abu yunus ibn habib al-ijli maulahum al-asbahani yunus ibn habib rawi musnad al-tayalisi wanda shi ya rawaito littafin abu dawud al-tayalisi daga wajen mawallafinsa ka san da da yake babu madaba'a malami idan ya rubuta littafi sai ya zo masallaci ko makaranta sai ya rinka imla'in sa ga dalibai kowa yana rubutawa ina ba ta an fahimta ta hanyar haka littafin yake yaduwa zai zo mutum talatin mutum ɗari mutum ashirin gwargwadon da suka sawwaka yana kawo littafin da kaso kuma suna rubutawa to a cikin irin wannan ne sai ka ce ai muwadda yana da ruwaya kaza cikin ɗaliban malik da wani da wani sun roito mata da wani da wani sun roito mata to a ciki sai a ga su wane ne suka fi kusanci da shi sai a ce to za a fi yarda da ruwayan wani fiye da ta wani dan wani ya fi kusanci da malam fiye da wani wani in yi zo darasi wata ran wata ana baya zuwa wani ko kullum yana nan ana darasi da haka lalle za a fi yadda da ruwayan da ya ji daga wajen malam sai da ta wanda yake zuwa makaranta ta ruwan tsuntsaye yau ya je gobe bai je ba ko kuma a ce a wane idan ya je wurin karatu yana da gafala ko a ga yana gingidi ko yana barci da haka ba a karɓar ruwayansa wanda yake tabbas baya barci shi a cikin haka dai suke bin suna kulawa da wato gane abin nan ko kuma a ce a'a da wani da wani lalle sun rubuta littafi kaza daga wajen malam da ya musu shifta sai dai wani ya kai wa malam ya sake dubawa ya tabbatar abin da ya faɗa shi ɗalibin nan ya rubuta ba rigi ba kare kurakuran da aka samu ya yi gyara wani ko bai gyara littafin sa wajen malamin sa ba don haka sai a kiyar da ruwayansa ina fatan kuna fahimta da kyau to shi wannan bikir Eh, wato Abu Bishr Yunus ibn Habib yana cikin wanda suka ruwaito littafin Musnad na Abu Dawud at-Tayalisi daga wajen shi Abu Dawud at-Tayalisi din yana cikin amintattun dalibansa. to ya faɗa akibal hadisi bayan wancan hadisi da ya gabata sai ya ce me samitu abal walidi na ji abal walidi wani na abal walid ani at-Tayalisi yana nufin malamin sa Abu Dawud at-Tayalisi yana cewa بذا نسخ تلك الأحاديث التي جاءت على الذي عليه الدين wannan hadisi shi ne ya shafe waɗancan hadisai da suka gabata waɗanda suke maganar wanda yake da bashi akan sa annabi ba masa sallah daga baya an samu ya ci gaba da yi masa kenan kamar wannan hadisin shine na ƙarshe ya shafe hukuncin waɗancan da suka hana yin sallah kun gane ko abin da yake so ya faɗa mana kenan shi Abu Dawud at-Tayalisi Abu Dawud at-Tayalisi sa Sulaiman ibn ibn Dawud ibn al-Jarud al-farisi al-asadi thumma zubairi kamar yaya shi ya ce abul walid amma abin da ya fi shahara da shi abu dawud ta iya yiwa yana da wata alkunya mai suna abul walid ya zanto ɗalibinsa ne ya san shi da wannan wannan sunansa suleiman ibn ibn ibn jarud ibn ibn jarud Abu al-Farisi al-asadi az-zubairi maulahum maula al-zubair bin al-awwam kenan wannan mutum na biyar kenan da hukuncin nau'ika mutane ko na biyar kenan ko sai na shida as nau'i na shida man na qabla an yi sallah alaihi mutumin da aka binne kafin a yi masa sallah mantuwa ce ta sa ko kuma ya mutu ne a hannun kafirai ba su yi masa sallah ba kawai suka je suka binne shi ko menene dai an dai binne shi ba tare da an samu damar yi masa sallah ba to wannan mutum shi ma ya halatta kai masa sallah duk da yana binne a kabarinsa an gane ko aw salla alaihi ba'dhum duna ba'dhin ko kuma wani sashi na mutane sun yi masa waɗansu sun zo an gama sallah har an binne shi sai sai ga su ma suna da sha'awa su yi masa sallah fa yusalluna alaihi fi kabarihi to ya halatta ku je ku yi masa sallah a cikin kabarinsa yana kabari ku je ku yi sahu ku yi masa sallah kun gane da kyau ala an yakuna al-imamu fi surati thaniya amma da sharaɗin limamin da zai jam'i na biyu ya kasance mimman lam yakun baya cikin waɗanda suka kasance sallah alaihi sun yi sallah a da a sahun farko ina kan ku fahimci wannan da kyau wannan muna magana ne akan sallar ta biyu sallar ta farko hukuncin ta wajibi ne kun gane ko da ba a yi da laifin komai mutum musulmi ne hukuncin yi masa sallah wajibi ne to an yi masa sallah har an binne shi ko kuma ƴan uwansa ko abokanansa kun zo daga baya an riga an kammala jana'iza kuna son lalle sai kun samu kiradi ko kirada ne kuma an riga an gama to ya za a yi to ya halatta ku tashi ku je makabarta ku yi masa sallah a kabarinsa wannan sallar ta biyu ita ce ta shafi maganar mu dan muna magana akan halacci dan kaga wannan sallar ta biyu ai an yi ana da laifi in ba a yi ba da laifi amma ta farko ba in ba a yi ba na da laifi saboda haka muna magana ne akan ta biyun ba ta farkon ba to limamin da zai wa mutane jam'i a wannan limanci na biyu ya zanto bai yi ba za a can gurin in da an yi sallah can da shi to gwamnan ba zai zo bai limanci kun fahimta da kyau eh eh to gashi da ya ce fa sallu alaihi fi kabarki tunda da riga an binne shi ba wani bambanci من دفن قبل أن يصلى عليه أو صلى عليه بعضهم دون بعض فيصلون عليه في قبره على أن يكون الإمام في السورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه وفي ذلك أحاديث أتكن هكا أقوى حديثي دقاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث فرقه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فدفنوه بالليل فلما أصبح أعلموه فقال ما منعكم أن تعلموني كو أن تعلموني أن تعلموني لذيفي أن تعلموني قالوا كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه قال فأمنا وصفنا خلفه وأنا فيهم وكبر أربعة an karbo hadisi daga Abdullahi dan Abbas yace mata rajulun wani mutum ya mutu wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ko ya kasance yana zuwa ya duba shi lokacin da yake halin rashin lafiya fa dafanuhu bin layli sai aka binne shi da daddare wannan bai yake nuna ba halakin ne a yi binne mutum da daddare ba sarki bane sai gari ya waye kun gane ko falamma asbaha yayin da aka waye gari a'lamuhu sai sahabbai suka sanar da annabi cewa jiya da daddare wani ya tuka amma mun binne shi فقال سي النبي ce da su ma kuma an tu'limuni me yana ku sanar da ni qalu sai suka ce Kanan lailu lokacin dare ya riga ya kasance wa kanat zulmatu kuma ga duhu fakarina an nashqa alayka sai muka ga bai dace ba mu je mu matsanta maka ya makin Allah sai mu dauke maka nauyin ka huta kana lailu wa kanat zulma nan kana ta amma ce ba na ba da haka ta ta ta tafi bi marfu'iha la ta taju ila al-ism la ta taji ila al-khabar kai fa ta kabarhu fa salla alaihi sannan sallallahu alaihi je kabarin wannan mutumin yayi masa sallah kala abdullahi da abana ce fa amma na sai annabi ya mana limanci wa saffana kalfahu ya jera mu sahu a bayansa wa ana fihim abdullahi da abana ce ni ina cikin wanda aka jera sahu a baya wa kabbara arba'an annabi ya kabara guda hudu kaga wannan na nuna halaccin yin sallar gawa da kabbara nawa hudu da can mun karanta ka hadisi mai kabbara nawa tara za mu zo ko mu samu mai biyar za mu samu mai bakwai nan gaba dan a nuna fil amr sa'a yau idan an yi wancan gobe a yi wancan wannan hadisi ya karaja bukhari wa ibn majah wa siyaqu lahu wa rawahu muslim mukhtasaran muslim ya rawaito hadisin a takeice bai fada shi ba wa kaza nasa'i haka nasa'i wa tirmidhi wa ibn al-jarud fil mantaqa haka ibn al-jarud cikin littafin al-muntaqa wal baihaqi in za ka kai littafin almuntaka na ibn al-jarud ka kai mai tahqiqin sa wanda wani eh, malami yayi eh, wato eh, abin da Abu Ishaq al-Huwaini ya sa suna Gausul Makdud bi tahqiq muntaka ibn al-jarud Gausul Makdud al-Gausul Makdud bi tahqiq muntaka ibn al-jarud ibn al-jarud wani ɗaya ne daga cikin manyan ɗaliban Nasiruddin Albani dan kasar Misra ne والبيهقي لإمام البيهقي والطيالسي وأحمد والزيادة الأولى له والبخاري في رواية له ziyada ta karshe din nan guda biyu ta sace wa dalbaya kai wal muslimin wannan ta lafira hadisi na farko kenan wanda yake nuna wato idan an yi wa mutum sallah yi masa maimai ba laifi bane ko da yana cikin kabarin sa ya halatta ka je kai masa ina fatan kun fahimta hadisi na biyu an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu hurairah Allah shi kare da gare shi yace annamratan sauda akanat taqummu أن امرأة سوداء للي أقوى تمسي سوداء بكر فاتا سيما كانت تاكسا تقم المسجد كنا كان ساري مسلتي تقم بمعنى تكنس المسجد من القمامة وفي رواية تلتقط الخرق والعيدان من المسجد أو رواية أن مكن تقم المسجد سيتي تلتقط تلتقط الخرق كانت انت الخرق ثم jam'i ne alkhirqatu tsumma ya alkhirq ya zama tsummo kare wal idana da kuma kirare ko yayi min al masjidi daga masallaci aikin ta kenan ta zo masallacin Annabi sallallahu da ranar lokacin da ba kowa ta tsare ko ta tsince duk wani tsumma da ta gani ko shara ko wani abu ta gyara masallaci aikin ta kenan wannan baiwar Allah kawai da da ta cika qalu sai suka ce matat min al-layli wa dufinat da daddare ta mutu sai aka binne ta a wannan daren ba bari magari ya wai ba wa karihina an nuqidaka muka ki je mu farkar da kai daga barciya makin Allah kaga duk wannan na nuna halaccin ne binne mutum da qala sai yace fa ka'annahum amraha abu hurairah ce wai abin da ya saba da annabi suna ganin ya ai ba wata shahararriya ba ce ba ba wani ba dai wata ba ta cikin manyan mutanen da har sai an je an matsa annabi an fito da shi fatazzaru amraha faka'annahum kamar su sahabbai tazzaru amraha sun karanta al'amarin ta sai al'amarin ta ba na al'amarin mai girma ba ba sai mun taso annabi ba فقال في النبي صلى الله je على قبرها مجيك نونا من قبرنتا فدلوه سي سكا نونا متى فأتى قبرها سي يجي قبرنتا فصلى عليها يمتى صلى ثم قال سنيتي قال ثابت wannan sabit ke ne ya faɗi wannan magana shine ahadul wasil hadith sai daga cikin inda za ka aufa hadisi akar wato sai ka wani hadisin daban ga abinda hadisi yake cewa inna hadhihi alqubura bayan annabi ya mata sallah kenan sun makala sannan yace inna hadhihi alqubura lalle waɗannan kaburbura da ke nan mamlu'atun zulmatan ala ahliha a cike suke da duhu ga mutanen da ke wurin kaburburan da ke wajen gaba daya cike suke da duhu dangane da wanda ke kwanta a cikin su wa inna allaha azza wa jalla amma allah subhanahu wa ta'ala mai girma da buwaya munawwiru halahum bi salati alaihim zai haskaka musu na alƙabarin albarkacin sallar da na yi musu wato wanda ya nuna da annabi ya mata sallah din sai kuma ya sa su cikin ne cikin addu'a ya tarayya da wanda ke wajen duk sai alherin kuma ya same su yanzu kaga makabarta guda cike dun da duhu an haskaka kabarin su albarkacin wa wata tsohuwa ne shi masallaci dan ita ce sanadin annabi ya wajen sallallahu alaihi wasallam zai wannan sallar to kuma yadda annabi ya tafakkudin ta wannan shine aka ce duk mai shugabanci yana buƙatar tafakkudin mutane kulawa ba wai sai an ce maka kaza ya faru ba kai za ka rinka nema ya kaza bai faru ba ya kaza bai kyau ba dan annabi Dawud alaihi salam annabi Sulaiman kai sun ne ma ya rasa wa tafakkata mali la huda an kana min ya yau huda huda <laughs> ya yau huda ba an kana min ko ya azaba aw la azbahannahu aw la yati yanni bi mubin yace zan masa azaba azaba mai tsanani aw la ko kuma zan yanka shi aw la yati yanni bi sultanin mubin ko mun ba zalunci yake ba da aka ce an kawo zai kyale ka dan gurin ko sai ga huda huda din yazo yana bada uzuri je ta kan sabarin da naba'in yakin ai daga garin ki na ka maka labari na ne ba na kokonto ba in sai yake wa annabin Allah wannan bayani wato daula kenan kowa ya san sa sun ya san sa shugaba ya kowa ya san sa saboda haka daula daula ta samu ci gaba amma daula jama'a ba su san sa ba shugaba ba su san sa ba mabiya ba su san sa ba to ba yadda za a lalace shugaba ya dauka da ya hawo aikin sa sata mabiya su dauka duk wanda ya sata zama shahuri ya zama sai ba to kaga duk sun zama hukata duka da wanda ake mulka da wanda suke mulki ya kace kudin ku amma kun ce sai ba Allah ya rafa mana asiri wannan hadisi ya karɓi hul bukari wa muslim wa abu dawud wa ibn majah wal bayhaqi wa siya lahu ma wa tayani fi wa ahmad min tariqi thabit al-bunani an abi rafi' anhu wa inna ma akasu siyaq al-madhkura nasir bin albani ce na fifita hadisin a wannan jerin da na kawo a bayan nan li anna rawiyahu saboda marwayin hadisin lam yataraddad ko shakka bai yi ba fi anna al-mayyit imra'atun cikin cewa mamacin nan mace ce bainama taraddada rawi inda al-akarina amma wadansu marwayata hadisin marwayatin yayi shakka fi kaunihi imra'atan aw rajulan wannan a wata riwaya mai riwaya ce ko dai mace ko namiji wani mutum da yake share masallaci ko wata mace da take share masallaci amma a wannan riwaya yace kawai wata mace da take share masallaci kaga babu shakka kenan amma wadansu marwayatan ne an samu yana cewa ko dai mace ne ko namiji ya manta bai ba da tabbas dai ɗayan ne yace to na kawo wannan saboda babu shakka wasakku fihi min sabitin aw min a raqi shakkan nan da marwacin hadisi yayi in ma dai sabit ne ko kuma abu rafi ulin fa fa kalu sai suka ce da shi fulanatu maulatu bani fulan wance ce wadda take dangantuwa zuwa ga banu fulan kala sai annabi kala marwacin hadisi ce fa arafaha sai annabi ya gane ta ana faɗin ai wance ce wadda take maula ce ta kabilar banu fulan sai ya gane ta wa kala sai ce ala azantumuni biha ina ma a ce kun sanar da ni lokacin da ta rasu dan a ce ni ma na zo an binne ta da ni na yi mata sallah kalu sai suka ce mata zuhuran ai ta mutu ne da azhar wa kunta qa'ilan kai kuma ka kasance kana barcin kailula shine kunta qa'ilan min al ka kasance kana barcin azhar sa'iman kuma kana azumi fa karihna an nu'ziyaka sai mu ga bai dace ba mu cutar da kai mu fito da kai da rana na farko mun tashe ka daga barci gashi mun fito da kai da garjin azhar kuma kana azumi waɗannan ababai sun suka hana mu tashe ka wato mu fito da kai qala sai yace fala taf'alu kada ku sake yin haka nan gaba la a'rifanna ma mata minkum mayyitun ma kuntu baina azhurikum kar ku yadda in gane wani mutum ya mutu a cikin ku ma kuntu bayna azhurikum matakar ina tsakanin ku illa azantumuni bihi fati sai kun sanar da ni kar ku yadda in samu labarin wani mutum ya mutu fati sai kun zo kun bani labari amma ba sai an binne ba a dinga ce mun an binne wani ko an kai wani lalle ku zo ku sanar da ni in ja annabi sallallahu alaihi fa inna salati alaihi rahma domin sallata ga shi mamacin rahama ce bai kamata ba ku kubutar masa da wannan rahama thumma atal qabra sannan annabi ya je wajen wannan kabari fa safafna khalfahu sai muka yi sahu gaba ɗaya a bayansa in je yazid bin sabit fa kabbara alaihi arba'a sai yayi kabbara guda hudu a kansa ma'ana ya masa sallah kenan akhrajahu an-nasa'i wa ibn majah wa ibn hibban fi sahihihi wal bayhaqi wa siyaq ibn majah wa ziyadat lin-nasa'i wa isnaduhu 'inda al-jami'i sahihun ala shart muslim gaba daya hadisin da ziyadan da ke cikin sa wato sahihi ne bisa ga sharadin muslim hadisi na hudu wanda da kansa zamu tsaya an ba bi ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga wani sashi na sahabban annabi sallallahu alaihi wa tabbata gare shi إن rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yaudu marda masakin almuslimina wa du'afa'ihim lalle annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya kasance ya ya'udu yana zuwa ya duba marasa lafiya na marza masakin musulmi na marasa lafiya na talakawan musulmai wa zuwa fa'ihim da masu rauni wanda ba a san su ba annabi sallallahu alaihi wasallam na zuwa ya je ya duba su ko da suna kwance a gida ba san su ba ma wani ma bai san su ba a unguwa sai annabi ji har gida ya duba su wa yattabi'u janaizahum kuma yana bin gawar su a je a binne tare da shi wala yusalli alaihim ghairuhu baya yadda wani ya je ya limanci a masa sallah sai shi sallallahu alaihi wasallam dan nuna muhimmanci ga zuwa fa'il muslimina saboda kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Sufyan dama zuwa fa'il muslimi zuwa fa ai sune wato atba'ul anbiya ko da mutanen nan suka ce ma na rakata baka illa ladina hum arabil na badir ai wato masu rauni sune mabiya annabawa shine abinda ya tabbata cikin hadisin Abu Sufyan aka motsa da sarkin Rum da yake cewa yake tambayar Abu Sufyan yace waye yake bin annabi manyan mutane ko talakawa yake talakawa yace dama wannan sune mabiya annabawa a kowane karni to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba su wata inaya wata kulawa ta musamman wannan ta sa Nasiruddin Albani zai burge ka duk lokacin da ya zo Madina ko zo kasar Saudiya bayan ma baya zauna ciki akwai tsofaffin sa irin 'yan Pakistan da 'yan India wanda ba su da takardar izinin zama to san wanda ba su da takardar izinin zama kuma a suke tan lunguna akan dutse wulakantaccen wuri wallahi sai ya hau dutse duk tsawon sa ya je ya tsaya ya musu karatun hadisi na ya sauko yace tunda su ba za su iya zuwa masallaci ba kada a kama su mu ya kamata mu je wajen su wa anna maratan miskinatan min ahli al-awali lalle wata mace miskina wadda take wato ainihin a miskina ce wato talakka ce min ahli al-awali al-awali wata unguwa ce cikin unguwannin Madina bala saqamuha cutar ta tsawaita فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله sai annabi ya kasance yana tambayar labarin ta manhajar hamin min jiraniha duk wanda ya halarce ta daga cikin makwatanta annabi yana tambayar yaya wance kuwa wa amarahum alla yadfinuha in hadasa biha hadathun sai ce kar ku yadda ku binne ta ko da ta riga ta cika fa yusalli alaiha domin ya samu dama ya je mata sallah fatuwfiyat tilkal mar'atu laylan wannan mata sai ta mutu da daddare wahtamaluha sai sahabbai suka dauke ta fa tau biha ma aljanaizi suka zo tare da ita ma da waɗansu da suka cika au qala ko kuma yace mawdi aljanaizi sai suka zo da ita mawdi aljanaizi wurin da ake birne mutane ko ake yi wa mutane sallah inda masjid rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a masallacin annabi da mutunta bata gare shi kenan kamar akwai wani ke bantaccen mutane wuri da ake kawo mutane ana masa sallah a wajen an gane ko shine albani ya lamba a kasa yace huwa shirkail masjidin nabawi wani wuri ne dake gabas da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-yawma al-ardu al-mumtadda ma'a tul al min al-shimali ila al-janubi janibi bab nisa wannan kwatancen da yake shi ma yayi ne kafin a sake jaddada haramin Madina yanzu yanzu an rushe wajen ba za ka iya gane kwatancen ba a takaice dai wani wuri ne sananne da ake kawo mutum idan ya mutu a annabi ya masa sallah don mutane su haɗu masa sallah wannan yana daga cikin falalan da mutanen Makka da Madina suke samu yanzu duk inda mutum ya mutu a cikin Makka ne ko a Madina ne duk inda ka mutu ba za a yi maka sallah ba sai an kai ka masallacin Annabi kaga sai ka samu taron mutane masu yawa fiye da kowane irin taro a duniya kenan da wuya dai ka samu wani masallaci na kamsa da wanda zai hada maka mutanen da suke Makka ko mutanen da ke Madina to balantana kuma a ce lokacin umara ne ko lokacin aikin haji wannan su sallace ka kowa yana cewa Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu maza da mata kai ba karaman balala bace ba to sai aka zo da wannan mutum ko aka kawo wannan mata in ma dai an zo da ita tare da wadansu gawawaki ko kuma an zo da ita wurin da ake wa gawawwaki sallah kamar yadda mai ruwaya yayi shakka wajaduhu kama amara yusalli alaihi rasulullah domin annabi ya samu dama yi mata sallah kama amarahum kamar yadda ya umarce su wajaduhu kad nama ba'da salatul isha sai suka samu annabi ya riga ya barci bayan sallar isha'i ana yin sallar isha'i da ya barci fakarihu an yuhajjidu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min nawmihi sai suka ki farkar da annabi daga wato ainihin barcin sa sai ga bai dace ba farkar da shi tunda ya barci fa sallallahu alaiha sai suka yi mata sallah sun man talaqu biha sannan suka tafi da ita falamma asba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya waye gari sa'ala anha man hadarahu min jiraniha wanda suka zo wajen shi cikin makwatanta sai annabi ya tambaye su yace yaya wanda ta ji da jiki fa akhbaruhu khabaraha sai suka bashi labarin ta cewa ai ta cika je da daddare mun dauke ta mun zo inda ake wa sallah kuma sai muka samu kaya barci saboda haka sai kawai muka dauke ta muka koma da ita gurin muka je muka mata sallah bai dace mata sai ka ba wa annahum karihu an yuhajjidu rasulullah suka bada labarin cewa su suna ganin bai dace ba su farkar da annabi sallallahu alaihi wasallam domin ita wannan mata kadai fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi da mutum tabbata gare shi ya ce da su walima fa'altum dan me kuke haka in taliqu ku tafi fanzalaku ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka tafi suka tafi annabi ya bi su suka tafi tare hatta kamu ala kabriha har sai da aka je kabarinta fasaffu wara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk gaba ɗaya sai suka yi sahu a bayan annabi da mace tabbata gare shi kama yusaffu lis salati kamar yadda ake yin sahu in za a yi sallan farilla la kamar ya shafa kai lissalati alal janazati kamar da ake sahu idan za a yi sallah alal janazati bisa ga gawa fa salla alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi da mun tabbata gare shi yayi mata sallah wa kabbara arba'an kama yukabbiru alal janaizi yayi kabbara hudu kamar yadda yake yin kabbara bisa ga wato ainihin mamata sallallahu alaihi wasallam wannan hadisai kaga duk sun fa'idantar da mu idan an yi wa mutum sallah an birne shi to kuma ku sai kuka zo daga baya kuna san falala kuna kuma san shi da alheri ne ku masa addu'a ya halatta ku je makabarta ku yi masa sallah kun fahimta da kyau ba idan a wani gari ne daga nan ba za ka masa sallah ba ba a yin salatul ga'ib sai ga wanda aka tabbatar ba masa sallah ba kar ku dauki wannan da hukuncin salatul ga'ib tunda wannan zaka je har kabarin sa ne kai masa sallah kuma kar ku manta ana maimaitawa ne so dai ba kuma zuwa za a yi ta maimaitawa ba waɗansu sun zo daga a ce wani ya rasu zai zai masa sallah waɗansu sun zo daga wani gari su ma wani ya rasu su yi ta zuwa a yi ta zuwa a yi ta zuwa so dai ke maimaitawa game da ta bar cikin hadisi assalamu alaikum warahmatullahi masa bayani akan zakka akwai tambayar da yau da ban fahimta ba kawai wata na fahimta zan karanta duk wata ban fahimta ba zan karanta ba a wai game da gidajen haya shin suna iya shiga cikin zakka ko kuma motocin haya wannan mun sha magana akan cewa gidaje idan mutum yana sayin gida dan ya sayar ya sayi fili ya sayar to wannan hukuncin su kamar hukuncin haja ta kasuwanci lokacin da duk shekara ta zo wannan gidaje naka za ka yi musu kima ka lissafta kuɗin su inda za a sayar da su yanzu za su kai kaza wannan kuɗin nasu sai ka hada kuma da lissafin kuɗin da ke wurinka sai ka fita musu da zakka gaba daya amma gidaje da mutum ya saya ya ajiye ya sa yan haya a ciki ba dan ya sayar da gidan ba a'a dan gidan ya kawo kuɗi to shi gidan ba a fitar masa da zakka amma kuɗin da aka samu ta hanyar gidan sai mutum ya hada da ki kuɗin da ke sa na dukiya ya fitar musu da zakka amma ba za a yi lissafin kuɗin gidan ba shi kansa ha ko motoci na shiga ba a fitar musu da zakka motoci da mutum ya saya dan ya sayar ya zanto sana'arsa sayan motoci ya sayar to in shekara ta zo kuɗin wurin zai lissafi da kimar waɗannan motoci da ya fita musu da zakka a matsayin kuɗi amma in motoci na haya ne ita motar ba a lissafin kuɗin ta amma abin da ta kawo na kuɗi sai mutum ya hada da kuɗaɗen da ke wurin sa in sun kai zakka ya fitar musu wannan shine bayani wannan mai tambaya da larabci ya rubuto ya rubuto kuma da zafi zafi da baƙaƙen maganganu amma dai za mu ansa masa da kage ma duk a ciki yake cewa ya ji wani kasa tsina da na rurrusa waɗansu sufofi da ake dangantawa Allah kamar sa al da al da al da almukhalafatu lil hawadisi nace duk wannan shirme ne kuma nace an ambace su a cikin littattafan tauhidi kamar su jawharatu tauhid da ummul ibrahim da gizaul walidan maganar su cewa da gizaul walidan ƙarya ne wannan littafin ban taba ambatan shi ba cikin darasi na saboda na san littafi ne na wanda ya yi shi kwana-kwanan ne yake yana nan a raye kuma duk abin da ya ciro ya ciro a cikin waɗancan da na rusa na farko da haka ba na ɓata lokaci na duro kansa ba to kuma yake cewa idan ya kasance waɗannan duk gaba ɗayan su shirme ne to yanzu waɗannan malamai da suka wallafa wannan littafi sun zama jahilai kenan to sannan kuma ina son ka ambata mana littattafai waɗanda suke ingantattu waɗanda suke na ahlus sunna wal jama'a ta ɓangaren tauhidi sannan kuma ka faɗa mana hukuncin bin mazhaba sannan kuma muna so mu san kai wace mazhaba kake da waɗansu maganganu wannan da ya gara karanta masa shi ma ya ji daɗi ya more eh, da sauransu sannan kuma sai mu zo kuma sai mu baki ansa gwargwadon abin da muka sani game da maganin sunayen Allah da siffofinsa abin da na ce a duk maganganun da na yi tunda na san magana ce na yi ta kuma na maimaita ta aurare cewa suna na Allah da siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala ba a yin ijtihadi a kagawa Allah suna kamar yadda kuma ba a yin ijtihadi a kaga masa sifa ana bin zahirin abin da Qur'ani ya tabbatar zahirin abin da hadisin annabi ingantacce ya tabbatar kun fahimta da kyau ba a yadda da istihadin ko sahabi ko tabi'i ko wani mutum cikin mutane duk malantarsa ba zai istihadi bai ce to ina ganin suna kaza ya dace da Allah bari yau na rada masa suna sunansa kaza ko alama bai halatta ba kamar yadda kuma bai halatta ba ka siffanta Allah domin saboda menene ana wa mutum suna ne idan an san shi an taba ganin sa sai a bashi ko suna ko siffar da ta dace da shi amma wanda baka gan shi ba shi ne ya san kansa kuma shi fa kowa sanin kansa to shi ya kamata ya zaɓawa kansa suna da kuma sifar da ya dace ya ba wa kansa ita wani mutum wanda bai taɓa ganin sa ba zai iya ba shi sifar da ta dace da shi ba ina fatan kun fahimta da kyau to dan haka sunaye din kuma suna nan a cikin alqur'ani sifofin ma suna nan a cikin alqur'ani mai girma ta fuskar sunaye a dunkule Allah ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajiduna makana kanu abinda wannan aya take cewa walillahi al-asma'u al-husna Allah subhanahu wataala shine yake da sunaye alhusna masu mai ba masu kyau ba mafiya kyau domin alhusna jam'i ne na al'ahsanu sai zanto in ka hada su alhusna mafiya kyau domin sunanka in ya dace da musulunci ai mai kyau ne sunana in ya dace da musulunci mai kyau ne sunayen annaba sunayen salihan bayan sunayen wadansu bayan sunaye ne masu kyau amma in hada su da Allah wafi kyau to da haka ba za ka cewa sunan Allah mai kyau ba mafiya kyau walillahi al-asma'u al-husna jam'i ne na me al-ahsanu mafi kyau ba jam'i ne na al-hasanu ba jam'i ne na al-ahsanu to waɗannan sunaye kuma Allah ya faɗi cikin alqur'ani wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadati huwa ar-rahmanu ar-rahim ar-rahman ar-rahim wallahu allazi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddus as-salam al-mu'min al al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa allahul khaliqu al-bari'u al-musawwir sai lahul asmaul husna banda wannan ma yana da wadansu sunayen da ba wannan ba a wadansu ayoyin zaka same su dan karka dauka wannan ne lahul asmaul husna alimul ghaibi wa shahadatul kabiru al mutaal laysa kamithlihi shay wa huwa samiul uh, wa samiul basir qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir kaga duk wannan sunaye ne na Allah an gane ko yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sai al maliki al-quddus al-aziz al-hakim duk waɗannan sunaye ne na Allah subhanahu wataala to duk cikin littafin da muke kwana tauhidi na take kawo waɗannan sai da ce al-wujudu wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu wa wace ce wa wace ce har da zuwa ƙarshe akwai ɗaya cikin waɗannan wanda ayoyin Qur'ani su ya kawo to su waɗannan ɗin kuma da aka kawo su akwai su a cikin nasi aya ɗaya ko hadisi ɗaya kawo wanda ya tabbatar da waɗancan sunayen a matsayin sunayen Allah aya ɗaya ko hadisi ɗaya ka wanda ya nuna cewa alwujudu suna ne daga cikin sunayen Allah ko sufa ne cikin sufofinsa alqidamu albaqa'u almukhalafatu a kawo aya ɗaya ko hadisi ɗaya da ya nuna haka shine magana kawai amma sunayen Allah ga sunan la yudkhilannahum madkhalan yardawna wa inna Allaha la alimun halim kaga alim halim ذلك ومن آخذ بمثل ما أوكي به ثم بقي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور عفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث ابن ذو العرش المجيد على كل شيء شهيد على كل شيء قدير aliman hakim gashi na duk sunaye a cikin alqur'ani mai girma da yawa ga kuma wadansu a cikin hadisi inna allaha ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba yace inna allaha ta'ala tayyibun dan san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran sunaye da sufofi da Allah ta fitar kansa sufofi kuma kamar ya siffanta kansa da cewa zai zo waja a rabuka wal malaku saffan saffa ya siffanta kansa bil ityan hal yanzuruna illa an yatihum al malaikatu illa an yatihum Allah fi zullin min al malaika min al gawami al malaika da sauran da sunaye da sufofi da haka dai a takaice in kana so ka fahimci tauhidul asma'i was sifat akwai ka'idoji da malamai suka zuba sai ka bi su ka'idan farko shine wanda muka gabatar duk suna ko sifa ba a radawa Allah suna ko sifa ta hanyar istihadi sai abin da ya tabbata ta hanyar Qur'ani ko abin da ya tabbata ta hanyar hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu duk abin da Allah ya sifanta kansa da shi sai ka tabbatar da shi yadda ya zo cikin Qur'ani ba tare da yin tawili ba kada ka kore shi kar ka bashi wata ma'ana daban in ka kore shi to baka da dalilin korewa din dan wadan sai ce idan muka ce a ila akazna minhu bil yamin sai ce idan ka ce bil yamin an ce hannu dama kenan bai kamata a tabbatarwa da Allah dama ba sai dai a ce la akazna bil quwwa sai a ce yanzu wannan magana taka na cewa la kazana bin hubil yamin ka ce ba yaminu Allah yake nufi ba kowa yake nufi na inda ya faɗa ma cewa ba yaminu yake nufi ba kowa yake nufi da kowa yake nufi da ba zai faɗa ba yanzu ina ka samu wani hadisi kake da shi wata magana ta wani sahabi ko tabi'i ko tabi'u tabi'in za ta taimake ka wanda ka fassara wannan ayar da ita sai zanto ra'ayin kanka ne yanzu ka kwace masa al-yamin to kuma sai ka bashi al to da ka kwace al-yamin saboda me kuma saboda me ka bashi al-quwwa din duk saboda ra'ayinka saboda ganin damar ka to da haka ya kamata mutane su fahimci wannan idan ka ce littattafai na ahlus sunna akan tauhidi waɗanda duk sun riga waɗannan da kake faɗa su jawhar tauhidi su ummul Ibrahim suna nan littattafai ingantattu masu tarin yawa akwai littafin ash-shari'a na Imam al-Ajurri wanda magana ne akan tauhidi magana ne akan sufofin Allah da sunayensa magana ne akan su alkadaru magana ne akan su tashin kiyama da alamominta da ababen da ke cikin ta duk a ciki kuma ayoyi ne da hadisai kadai babu ra'ayinsa ko ɗaya a ciki akwai littafi na sunna na imamul al-Khallal tun a karni na hudu yake akwai littafi na as-sunna na Abdullahi ibn Imam Ahmad bin Hanbal akwai littafi na as-sunna na Imam al-Barbahari akwai littafin al-Ibana na Imam Abu Abdullahi ibn Battah akwai littafin sharh usul itiqadi ahlus sunna wal jamaa na Imam al-Lalaka'i juz'i 9 duk waɗannan tauhidi ne duk daga mai shekara dubu a duniya a yau sai mai shekara ɗari tara waɗannan naka daga mai shekara ɗari biyu sai mai shekara casa'in sai mai shekara kaza duk tauhidin a sha'ira ne wannan kuma ka dauki littafin ma Abul Hasan al-Ash'ari al-Ibana an usul diyana al-Ibana an usul diyana na Imam Abul Hasan al-Ash'ari wanda yau mutane suke da'awar cewa suna dangantuwa zuwa gare shi su ga aqidar sa karara wadda ta saba wa abinda masu wannan littafin suke cewa ta saba jawhar tauhid ta saba ummul barahin ta saba wa ne ne gaba daya yana da littafi da ya rubuta da hannunsa al-ibana an usulud diyana yana da littafi makalatul islamiyina wa ikhtilafil musallina duk waɗannan da hannunsa ba wanda wani zai masa kage ba to don saboda haka ba damuwa ya kamata ka yi ba ko faɗa sai ka yi bincike sai ka tabbatar yanzu dai mun baka shekara ɗaya ka kawo mana aya ɗaya ko hadisi da aka ce alwujudu sunan Allah ne ko alkidamu ko albakawu